يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أن شكوكم سا أشيغ بنكر أتم لدتاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لإمام النووي ألا يجي كنسر رحمة أيوشا أكو ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu ci gaba da hadisin da muka faru bayani a kan satin da ya gabata hadisi na arba'in da biyu da ke ƙarƙashin babu sabri za mu karanto hadisin daga farkonsa zuwa ƙarshe da fassara a taƙaice sannan mu ɗauki da targe mana mai bayani a kai وعن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ƙala ya ce lamma kana yawmu hunain yayin da ranar yakin hunaini ta kasance asara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya keɓi zaɓi wasu mutane fil qismati a rabon ganimar da aka samu da basu abin da ya fi na wasu فأعطى الأقرأ بن فأعطى الأقرأ بن حارث مئة من الإبل هي بيوة صحابنسا أقرأ بن حارث راقمي دري وأعطى أيينة أيينة بن حسن مئة مثل ذلك ya kuma baiwa uyaina ɗan kisin kwatankwacin haka shi ma raƙumi ɗari wa a fa nasan min ashrafil ard ya kuma baiwa wasu jama'a daga cikin madaukakan larabawa wa asarahum yawma idin fil qisma yake tsaye ya zaɓe su ya fifita su a wannan rana wajen rabon ganima da ba su abin da ya fi na wasu ko da keɓanta su da ba su ba tare da ya ba wasu ba faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wallahi inna hadihi qismatun da fiha na rantse da Allah wannan rabo ne da ba a yi adalci a cikinsa ba Wannan wama urida fiha wajhullah kuma ba a nufi Allah a wannan rabon da aka yi ba to iya wannan gaba ta ce gaban da ta gabata a karatu shi gaba fa qultu Abdullahi dan Mas'ud yace sai na ce wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na rantse da Allah sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abin da ka faɗa fa ataituhu fa akhbartu sai na zo na labarta wa annabi bima qala da abin da ya faɗa ma'ana na labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa na cewa rabon da iba adalci a ciki bai nufi Allah ba fa taghayyara wajhu sai fuskar manzon Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi nan take ta canza sakamakon jin ba daɗi da fushi hatta kana kasir hasse da fuskar ta zama a wata fassarar kamar zinari yanayin yadda kalar zinare take haka fuskar ta ɗauka kala ko kasir fi ta zama kamar wato ainihin siri ja da ake amfani da shi a cire wasu ainihin fata a lokacin da da kuma yin saboda aka fuskar yi ja nan tashi kuma fala sannan sai ya ce Saman ya adulu faman ya adilu idan a eh, idanan ya adilillahu wa rasulu Saman ya adilu waye to zai ya adalci idan ya ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba thumma qala sannan yace yarhamu Allah Musa Allah ya ji kan Allah annabi Musa qad udiya bi akthara min hada an cutar da shi da abin da ya fi haka yawa da ciwo da wato muni fasabara ya yi haƙuri a kan cutarwar da aka yi masa faƙultu la jarama sai ni kuwa ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam babu makawa ko ana faɗarta kamar rantsuwa tabbas haƙiƙa la arfa'u ilaihi ba'daha hadisa ba zan ƙara ɗaukan wani zance in ɗaukaka shi in kai shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bayan wannan zancen da na gaya ba muttafaqun alaihi imam buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa qawluhu kasir sai wadda e eh kamar fuskar manzo ta yi ja kamar wato anin tiri da ake cewa sir huwa bi kasri sadi ana karanta shi ne da yi wa sadin ɗin kasara almuhmala wacce ba ta da wato ainihin ɗigo wa huwa sibgun ahmar wani tiri ne da ake amfani da shi ja to gabar shi gaban hadisin mu a yau sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya ci gaba da cewa fa qultu لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم شريك ونشي tabbas sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi abin da ka faɗa fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala sai na je wajen annabi na labarta masa abin da wannan munafiki ya faɗa fa taghayyara wajhu nan take sai fuskar manzon Allah ta sauya ta canza hatta kana kasir hatta zama kamar wato tirija to a daidai wannan gaba malamai suke ambata cewa hadisin na sanar da mu halaccin rantsuwa don karfafar magana musulmi ya rantse don karfafar wata magana da ita ko don tabbatar da abin da yake so ya aiwatar zai aiwatar ba gudu ba ja da baya shi yasa sai ce wallahi ko la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abin ka faɗa ai ba wannan yake da shi rantse ba ko amma dan wannan munafiki idan a ya tabbatar cewar wannan abin da ya faɗa kamar manzan Allah ya gaya wa in yana ga yayi ne dan ya haifar da barna cikin al'ummar ya soki manzo ya jefa wato ainihin irin wannan abin cikin zakatan wasu to sai ya gaya wa manzo abin da ya faɗa to da ka za iya rantsewa don ƙarfafa maganar da kake ciki kuma za ka iya wato ainihin rantsewa don karfafa aikin da za ka aiwatar cewar ba za ka fasa ba sai ka to bayan wannan malamai suke cewa a wannan gaba dai har wayo hadisin na sanar da mu halaccin baiwa jagoran al'ummar musulmi ko shugaba labarin molin halin wani daga cikin waɗanda yake shugabanta domin ya faɗaka game da halin wannan mai mugun halin ya kuma san yadda zai mu'amalance shi mu'amalar da ta dace da shi a matsayinsa na mara kirki domin wannan da ya soki manzo sallallahu alaihi wa sallama da cewar bai adalci ba zalunci da cewar bai nufi Allah ba wani Allah ya nufa da wannan wato rabo da i idan manzo ya san yadda yake to idan zai mu'amalance shi zai mu'amalance shi irin mu'amalar da ta dace da shi a halin da yake ciki misali ai ga shi manzo ya raba wannan ganima ya ba wa wasu ya kuma ji kuma cewa yana ba wa wasu don gudun kada Allah ya kifa fuskokinsu a wuta to ga wani ma ko da bai samu ba ya faɗa abin da zai iya jawo Allah ya kifa fuskarsa a wuta an fahimta ko sanin haka yake idan wani abin ya taso makamancin wannan za a iya mu'amalantar da irin waccan mu'amalar dan shi ma a ciyo shi ko kada a rasa shi in ko ba wanda za a same shi bane ba ma ku sai a san irin zaman da za a yi wai bahaushe yake idan ka san halin mutum ka sha maganin zama da shi to da haka sanar da manzo halinsa kamar bashi wata matashiya ne ta yadda zai zauna da shi duk da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ko a gaya masa ko ka gaya masa Allah ya kare shi ya albarkace shi da sanin yadda zai zauna da al'umma irin waɗannan kuma ba yadda aka iya da su sai an su cikin al'umma domin dama Allah bai alƙawarin cewa duka bayan su za su tafi aljanna ba akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai na kirki akwai na banza cewar wadda abdullahi dan mas'ud ya fata gayyara wajuhu hatta kana kasir nan take sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza kamar shirin da ake tira fata da shi ja ma'ana fuskar ta ja ta sauya daga kyalkyali da shekin da take yi ta zama wato ɓacin rai ya sa ta yi ta. shi shi ne malamai suke cewa shi ne ya sa fuskar manzon Allah ta yi haka take daga gaya masa kalmar da aka gaya masa saboda ciwonta da ɗacinta da muninta ta shi ne sai malamai suke cewa a wannan gaba hadisin na sanar da mu cewa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala suna tasirantuwa da irin abin da mutane suke tafirantuwa da shi na fushi ko farin ciki irin yadda kai ma idan farin ciki ya same ka za a ga fuskarka da alamar walwala da annashuwa da sashi da walwala to haka ma za a iya gani a fuskar wani manzo daga cikin manzo in yana cikin halin farin ciki da murna irin yadda za a iya ganin ka a turbine a tuskune a cikin yanayi mara daɗi alama ta nuna baka cikin yanayin da ka saba na walwala sakamakon wani abu da gaya maka ko aka aikata ya ɓata maka rai ya fusa ka to haka ba tana faruwa da annabawa da manzanni a musu wani abu da zai bakanta musu rai ko ɓata musu zuciya hakan ya sa wasu ane a gani a jikin fuskarsu saboda haka sahabbai sukan faɗa ba ma'anar kawai ba cewa suna gane manzo sallallahu alaihi wa sallama na cikin wani yanayi mara daɗi ta fuskarsa idan ransa ya ɓaci akan ga wato fuskarsa ta yi ja kamar idan ka taɓa jini zai fi. alamu ne na cewa ransa ya ɓaci da abin da aka yi ya yi fushi tare cewar idan ba irin wannan kuma sukan ce yanka kalli fuskar su za ga sheki take kamar wato ainihin azurfa in ka kalle shi sheki yake kamar za ka haɗa ido da wata ko kamar kana kallon rana wannan yasa ba sa iya kura masa ido sallallahu alaihi wasallam to a daidai wannan gaba sai mu fahimci cewar yadda fushi yake wato ainihin tunzura zuciya haka yake sauya halittar gangar jiki ko tun daga shi fusatar zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da aka danganta shi da shi na zalunci da rashin adalci ta sa har an gani a jikin fuskar to shi ne illar da fushi yake da ita shi yasa da wani manzo wani sahabi ka yi zo samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah faɗa min abin da zai amfane ni sai shi da shi kada ka rika fushi ba dan Allah ba ya sake cewa faɗa min abin da zai amfane ni ya sake cewa da shi kada karkafi shi ba dan Allah ba saboda haka in mutum ya ɗaukar wa kansa yin fushi ba dan Allah ba to illa za ta yawa gashi ba ka da lada a gurin Allah subhanahu wata'ala dan ba dan shi kai fushin ba ga kuma illar da fushin zai maka a zuciyarka da gangar jikinka saboda haka fushi ina illata mutum nan take cikin ɗan ƙanƙanin lokaci don haka za ka da mutumin da yake da fushi yanzu da wuri kan kankace mai wannan shekaru za su iya shiga sai ka gani ai tun da wani ya fusa ta ko tun da ya fushi sai kuma gani aka yanke jiki ya faɗi sai surutai daga nan kuma to ana samun irin wannan shekaru suka ribaci lokacin da kai fushi su shige ka sannan har wa yau ko ba su shige ka ba wani daga nan wato in zuciyar ta ci gaba da bugawa jinin ya tafi fiye da yadda ya kamata ya tafi to da nan sai ya hau sai ka jan cewa ne ya yanke jiki ya faɗi daga fasa kashi, ko kuma tsagin jikinsa ya daina aiki to dina daga cikin illa ta ɓacin rai da fushi da yake haifar da haka ga wanda Allah ya sa suke sallah a wannan masallaci wata shekara da ba za ta kasa irin shekara ko uku ko hudu ko biyar ba haka a nan masallaci a irin karatun da muke na ranar alhamis wata rana mun gama mun gama karatu muna sallah wani bawan Allah mun yi raka'a biyu da shi ta isha'i ina sujjadar raka'a ta biyu har muka idar bai san min idar ba bayan min idar na biyu sai aka ce wannan fatin da muka yi sujjada ta raka'a ta biyu bai dago ba na a taɓa shi a ji ka to a ba alamar yana motsi na to a tunkuɗe shi aka tunkuɗe shi a yadda yake a halin sujada a haka ya faɗi ko da aka tunkuɗe shi na a kamun kofi da ruwa na kama karatu bayan wasu mintuna ana nan karatun sai a gawa su ya riƙe cikin sai na cikina cikina cikina aka ba shi wannan ruwa da ne karatu ya sha ce me yake faru ce cikin sa nace eh daga ina kake wajen wa zo dan duk waɗanda suke gurin na tambaya waye san shi kace ba a gane ko waye ba a san shi ba a ranar yake magana magana bayan ya wannan samu kansa da ke cewa wajen ne wannan gidan ne wajen maka bayan me ke faruwa ce eh, ya taɓa zuwa sabis ƙaramar hukumar wajen da wannan mai gida yake jagoranta ya musulunta a hannun shugaban karamar hukuma aka kuma ɗauke shi aka kai shi gidan shi mai wannan gida har ya ba shi sutura da kuma wasu ainihin gudunmawa sakamakon haka da ya koma inda ya koma da ida musu shi ya dawo a Musulmiyar. Ku to ya musulunta mutacce ne mai ido a harkar ilimin kiristanci har da salam an je da shi ya ciwo mota a kiristance banda tasa da yake hawa da aka za sama masa so da wannan musulunta da ida ya koma ya nuna mana taban dukar da aka yi masa a jikinsa bayan ya ɗage rigar. ya kuma ce yanzu banda wannan sutar ta jikinsa bai da komai a duniya duk wani abu nasa an shi da takardun karatun da ida ne da wa duka an su za ka ka ɗauke shi ne wannan gida ta aje asibiti da shi aka je suka auna suka ce jininsa ne ya hau me yasa shi da hawan jini waɗannan abubuwan da aka yi masa sun fusata zuciyar ya hasala ya fusata jinin ya kai ya kawo har ya zamanto jikin ba zai iya ɗauka shi ne wannan ƙamewar ta wannan lokaci to haka fushi ce yanzu zai iya kai ka lahira to kaga wannan shi ma muganau launin na yadda fushi yake wa ɗan adam bayan ya taɓa zuciya kuma ya taɓa sauran gangarci wa inna fil jasad mudghatan idza salaha wa idza fasada to haka in ta taɓa sauran jiki ba za ka in tana gare kuma sauran jiki za ka tarar da shi gare to irin wannan shi yasa mutumin da isan ina da yawan fushi ba a san yarda kai kansa zuwa ga abin da zai rika fasata shi wanda ma bai da fushin to ya kokarin ya fita kansa daga abin da ya san an yi zai fasata shi saboda ba wuya yanzu nan ya illata ba wuya yanzu ya samu matsala to amma in fushi dan Allah ka yi shi to shi kuma yana da lada yana da sakayya kuma da izinin Allah ma ba zai kai da yadda za a ce ka rasa kanka to wannan shine abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama fuskar ta sauya sakamakon fushin da ina kalmar da aka gaya ba. kalmar asir da aka kwatanta fuskar manzo da shi ta zama kamar wato ainihin firiga wannan shine fassarar da da dama daga cikin malamai suke fassara asir da shi fuska ta yi ja saboda bacin rai kamar wato ainihin jan ciri to wasu kuma malaman suka ce za ma a iya gaya wa jini asir shi ma saboda jan da yake da shi sannan malam muhammad bin salih al allah ya ji kansa da rahama shi a bayanin da ya a karkashin wannan hadisi ya tafi akan cewa da fuskarsa ta zama kamar sir ita abin da ake nufi da sir din shi ne zinariya saboda tana da kalar wato fatsi-fatsi wannan kalan haka wato fuskar manzo ta yi sakamakon ya fusata ina cikin shi saboda haka dai da fassararsa da tawarinsa abinda ake so a sanar da mu cewar dai fushi ya sa fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam ta sauya daga yanayin da take a wata ruwayar ta waqidi Allah ya ji kansa da rahama kamar da yake cikin fatahul bari malam ibnu hajar ya kawo cewa abdullahi dan mas'ud bayan ya gaya wa manzo wannan kalma ko abin da aka gaya masa ya fusata har fuskarsa ta sauya sai ke hatta na bintu alama ballagtu ni da na gaya masa abin da na gaya masa sai da ne da na sanin gaya masa saboda halin da na gaya shi an fahimta ku? to ashe sai wannan yake sanar da kai cewa idan ka ji wata magana daga wani mai muni kan wani in idan ka je ka faɗe ta za ka sa shi a cikin halin da ya fi abin da aka gaya masa barin gaya masa shi ya fi zama alkhairi ko a ah, sun manzo an gaya masa fuskarsa ta sauya ya damu Sai na ka gaya wanda ba manzo ba irin wannan magana an ce da kai alzalimi ne ba ka da adalci ba Allah ne a ranka ba to in wani ka gaya masa haka da bai kai karfin halin manzo ba a iya rasa shi ya iya yanke jiki ya faɗi daga nan shi ke saboda haka shi ma yake haske da ne da na sanin gaya masa kamar dai abin da ya hanga maslahar ya faɗa ɗin saboda a san irin wannan waɗanda suke cikin al'ummar musulmi a san da za a zauna da su kuma ya zama cewar bai rabu manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗanda ake zagin sa ina gurin ba ثم قال sannan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace faman ya adi idza lam ya adi lillahi wa rasuli to waye zai yi adalci idan har Allah da manzansa ba su adalci ba wannan bayani da manzo'i ta salon tambaya bayani ne da yake nuna cewa wanda ya fi dacewa da yin adalci wanda yake umarni da shi kuma yake fuskantar da wani zuwa ga yin adalci shi dai Allah subhanahu ta'ala ya faɗa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da yin adalci yana umarni da kyautata to kuma shi ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da shi akan bayinsa to shi da iya da shi da adalcinsa na abin da aka bashi zai isar ba azzalimi bane shi da yake ai adalci ya aiko wanda iya da shi to aka samu rashin adalci a gurin wanda ya aiko ai abin bai tsaya iya wanda ya aiko ba zai shafi shi wanda ya aiko To a shi dama a zalimi ma ka aiko A shi ma ba adali ka aiko ba da magana take nuna ba to shi ne yasa sai manzo yake cewa to idan Allah da yake umarni da adalci da manzon da yake cewa ku yi adalci ku kiyaye zalunci in ba a samu adalci a gurinsu ba waye to zai adalci ba so da haka duk sanda kake umarni da kyakkyawa to ya kamata ka zama babban misali har ka zama wannan kyakkyawan daga gare ka a maganganunka da ayyukanka ba ka zama kana cewa adalci kuma a ba a samu adalci gurinka to da ta shi ta manzo yake cewa to in Allah da manzo ba su adalci ba wa zai adalci allan da ya wato ainihin ya umarni da adalci ya kuma ke tafiyar da al'amuran bayansa bisa adalci ya turo manzansa adalci don a tabbatar da adalci a ban ƙasa to kuma a ce shi aka rasa adalci a gurinsu wannan abin da ba zai yi ba ne. to bayan ya faɗi wannan kalma ta cewar wannan bawan Allah da i wannan katobara da aika-aika bai dace ba abin da i domin ko manzo sallallahu alaihi wasallama jan Allah ne Allah adali ne manzanninsa adalai ne maganar da ya faɗa ƙarya ce annaba abin da ina rabo adalci ne maslaha ce ko shi a matsayinsa na wawa gaɓu ya fahimta ko bai fahimta ba ko ya gamsu ko bai gamsu ba ثم قال صلى الله يرحم الله موسى ألا يجيك النبي موسى ya baibaye shi da rahamarsa da jin kansa qad udiya bi akthara min hada an cutar da shi da fiye da wannan cutarwar da aka yi an masa abin da fi wannan muni fa sabara yayi hakuri akan cutarwar da aka yi ma'anar kawo haka eh النبي صلى الله عليه وسلم يا ويا بالسكون ثم قال صلى الله عليه يرحم الله موسى لا يذكر النبي يبيض يشد رحمه تجل قلبه قد أوذي بأكثر من هذا أن يوجد تشديد يد ولا شوكر ولا أكثر أما أبن ولا نموني fasabara yayi a kan cutar wata asiri me ma'anar kawo haka e annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗo wannan dai ya zama masa wato ainihin matashiya da to idan waɗanda suka gabace shi na annabawa da manzanni sun yi hakuri da cutarwa al'ummar shi kuma ya zai kasa haƙuri. yi an gaya masa labarin hakuri waɗanda suka gabace shi ne don koyarwa gare da kuma ƙoƙarin ya ɗabbaka abin da Allah ya da shi ko wasu kamar sabara ko da la'ajin min abu ka yi haƙuri kamar yadda ma'abuta juriya da jajircewa cikin manzanni suka yi haƙuri saboda haka da ya fara da cewa Allah ya ji kan bawan Allah Allah Musa wanda yana koyar da musu wasu duk sanda wani bawa na gari ne wani aiki na gari kake so ka sanar da wasu wannan nagarta aikin da yi ya dace ka loka maka rahama Allah domin rahama Allah tana samun bayi na gari to kai wato abin da za ka samu lada na yaba wa bawan da ya rayu yana bin Allah da yin abin da ya kamata sai ce Allah ya ji kan annabi za su kana iya nema wa wanda suka gabata wato yafiya da rahama ta ubangiji hikimar gaya wa al'ummar da Allah ya shiga annabi Musa dan su ma su irin halayyar nan Musa ko za su samu masu cewa Allah ya shiga domin ya ɗabi'atu da kyawawan ɗabi'u waɗanda suke koyarwa ma wani su don haka mai zo ya koya daga gare shi shi abin nufi da yake da wannan da yake da wannan sahabi nasa ai an ta na musa da abin da ya baka ya haƙuri yana cewa to ne ma haƙuri ya kama ba yadda na iya shi ne malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana sanar da manzon sallallahu alaihi wa sallama ya yi aiki da abin da yake da ilimin sa na tarihin rayuwar annabi Musa an fitar da shi yayi hakuri ya yi aiki da abin da ke cikin littafin da aka saukar masa na cewa ya yi haƙuri kamar yadda abota juriya da cikin manzanni suka yi haƙuri ya kuma yi saboda haka mai faɗa da cikawa kana kulku kulku a halayyarsa aiki da al'ƙura'a sau da aka ta fito fili a wannan gaba bari da taɓo misali guda ɗaya daga cikin irin cutar wanda bazo isra'ila suka yi wa annabi musa a matsayin misali ba yi kakan ba imam bukhari allah ya dauka da rahama ya rawaita hadisi cikin sahihin littafin yake cewa daga abu hurairah allah ya ji da shi daga annabi kira da hadisin allah ya tabbata a gare shi manzo yake cewa kanat banu isra'il yaqtasiluna qur'ana yahudawa banu isra'il sun kasance suna yin wanka tsarara yanzu ba abubuwan ila ba sashin suna kallon tsirrai sashi وقال موسى يغتسل وحده أما سيدي أنك موسى يغتسل لا يمكن فيك أي حق فقالوا نفسك والله ما يمنع موسى أن يستسل معنا mai dace da Allah babu abin da ya hana annabi Musa yin wanka tare da mu mu kalle ya kalle mu kamar da kuwa ke kallon kowa in muna wanka illa annahu adam fa shi yana da baiwa ne so abu gobe. to me bara Allah shi ma ya koyi maka wannan zama za a ga ta ka amma da tsabar shari na bayan hudu na baro isra'ila suka ce annabi musa ruwa ce a wata ruwayar farkonta manzo cewa inna musa kana rajulan hayyiya hakika annabi musa ya kasance mutum ne mai kunya tsira mai rikon asirin kansa da kuma tsirrai la yura min ke shay sai bar a ga wani abu da fata ko ina da kai in ba in da ya kama ya fito ba irin wato sabon hannu fuska irin su wato idan sau abin da ya ka amma dai ka ga wani sashi na jikinsa a waje irin yadda yanzu yayi na karancin kunya ake yi sai so da kajeran wando ɗan kowace a ɗan ƙarfi da ke sa su kuma na so kan layi ko ina tafiya to ba a cikin kwarwa a cikin to da haka to Allah ya sa kan alaihi salatu wassalam bai bari a gonar insani da jikin da ke cikin ya annin saboda kunya da yake alama ce ta kunya fa azabu man azabu min bani isra'ila sai waɗanda suka cutar da shi daga bani isra'il suka cutar da shi fa qalu sai suka ce ma yastatiru hada tasattu ba wani abu yasa yake raba jikin sa raba irin wannan raba jiki ba illa min aidin da take akwai wata illa ne da yake da ita a fatan jikin sa in ma bara suka ce ko dai ga bayani a wani tashi na jikin sa ko da wani bari a fuskar sa ba wa in ma adra ko kuma yana da gwaiwa wa in ma afa ko akwai dai wata matsala da yake koya zai so mu gani wa inna allaha arada an yubarri'ahu ma qala Ya Allah ya nufi ya kubutar da shi ya wanke shi daga abin da suka faɗa ma qalu da Musa game da abin da suka wa Musa fa qala yawman wahdahu sai wata rana yake da shi kadai ɗinsa yadda ya samu wanka فوضع ثيابه على الحجر يكره تشرف يدور أكون وجوده ثم اغتسل فلن يوكل فلما فرض يعين يكمل وكل في جمع أقبل إلى ثيابي في فسكنت إلا أجد شرف أكن دوس إليه أوكل ليأخذها عليه أوكل يستوى وإلا الحجر بدا بثوبه kai duk da ta kama gudu da wannan kaya a kan kan gudu da koyar ina ta gangara da kaya ina ta tafiya da shi fa aka ga Musa a samu annabi Musa ya yi sandarsa da aiki ya faɗi fara auhu ƙuryanin abin da yake wa dutsen nan dutsen na gudu shi yana bin sai suka ga annabi Musa fara ahsana ma khalaqa Allah mafi san bayin da Allah ya halitta ba wa abra'ahu Allah ya wanke shi mimma yaquluna game da abin da suke dangantawa annabi وقام الحجر بين أن جاءك تنفع الكبير في الشكفاء كيف فأخذ ثوبه فلجد إذا إيه يكسر السيطة إيه وقدد بالحجر ضمن في أسراب الثقة فلجد يركم خصيصا أو في خبر فوالله إلا بالحجر لنجم الذي في نارك يمكن أن ولا يوفا لأنه مساهم فقاوة الله في كل ما نتبه على يدى بيثن يجاهد ما كما يدى السماء بيجاهد من أثر ضربه سبودا قرب الزوكا سبودا علامة زوكا لأنه مستاشر ثلاثا أو أربعا أو خلق سبود أوك فوق أفوديا إن جيدا فذلك قوله ودى الدين يتذكر على قار البيان وقدر قلع مدده يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله ya ku waɗanda ka ba da gaskiya da Allah kuke yi manzo sau da kanku kada ku zama kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa sai Allah ya kubutar da ya wanke tas daga abin da suke da mimma qalu game da abin da suka ce wa kana inda Allah wasiha bawa ne wanda yake da daraja da kima da wato farjini a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa bai yadda wato cutar da shi ya bari ba har sai ya wanke wannan nau'i ne daga cikin nau'i nau'in cutar wanda bani isra'il suke wa annabi kaga da duk suka jawo wannan abin da amma da yanzu ya ce da su to ko da kuka jawo haka ta faru ne ba da yadda za ku ga da su a to wanda ya shi dukkan ya alama da ya biyo kan wanda da kayan da zo da ya ko amma dai haka sai ya haƙura Allah kuma yawan wannan wani daga cikin irin lauki lauki ko salo salo dukkan wanda bani isra'il suka wa annabi misali a matsayin kamar misali a kan abin da wasu ainihin annabi ya ce an cutar da annabi musa da abin da ya sa abin da aka masa ya haƙuri shi ma ya haƙura wannan ya sa imam nawawi ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babu to kai ma ka zaune haƙuri kamar da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zaune haƙuri kamar ya haƙuri kamar da Allah musa yake mai hakuri da ba ma da gabace shi cikin annabawa da manzanni na allah fa kuntu la jarama abdullahi dan mas'ud yake cewa na gaskiya ne babu makawa la arqa ilayki ba'daha haditha ba zan ƙara daukan wata magana in kai ta ga manzon Allah kira da hadisin Allah tabbata a gare shi bayan wannan da nuna ba. daga duk abin da wani ya faɗa na aibata manzo ko na gaya masa ba daɗi to ba zan ɗauko gaya manzo ba saboda halin da na gaya shi wanda sai yake nuna na Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya kudu bai zo a taɓa manzo yana gudun ya ji ya haɗe ya bari ya sa ya ji gaya da ya gaya masa kuma ya ga ya shiga wata ƙasa mai wuya kuma sai ya to an yi kenan ba za a ba sa son abin da zai sa manzo cikin damuwa kamar yadda shi ma bai son abin da zai wahalar azizul alaihi ma alaihi azizul alaihi ikul mu'minina ra'ufur rahim haka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suke a rayuwarsu da manzo malamai suke cewa wannan sanar da abdullahi dan masudi ya amfani da shi na la laraba suna amfani da shi don tabbatar da abin da yake tabbas ba makawa ba zai kuma amma yau da gobe ta sa ana amfani da wannan kalmar a matsayin kamar wata rantsu kamar yana cewa na rantse ba sa sake ɗauko magana irin wannan kawo su ta ana amfani da ita a mazaunin kamar wata rantsuwa da karfafan magana kamar da wallahi ko billahi da ko tallahi suke karfafan zattama to daga cikin abin da wannan hadisi suke tsaron mu da shi wanda su irin bayanan da muka faɗa ba mu fita kai ba yana faɗa da mun cewa dukan bayan Allah na bayi zartattu irin annabawa da manzanni da waɗanda suke kan turbarsu irin malaman da suka gaje su suke aiwatar da abin da suka aiwatar halayya ce asali ta munafukai halayyar munafukai ce sukan bayan Allah na kwai don su jefa wato ainihin shakku a cikin zukatan al'umma game da kuma halayya ce ta wanda ladabinsa ya karanci ga waɗanda suke shugabanni da jagorori ba alkhairi ba ne abi wanda ake shugabanta ba shi da abin yi ke kare wa shugabanni zafi da yi maka takar a gama zuwa majalisa na jagora na duk duniya da babu yake wannan mutumin da yake tukansa so yake tsananta shi so yake aibata shi so yake sauki kebarsa a cikin zakatun bai ko bai isa ba ya godiya sai dai fitar da kansa sai dai ya to wannan ba halayya ba ne takwar bai kamata a samu ne na kirki a cikin irin wannan ba in wani ka gani a matsayinsa na jagora ina ba daidai ba yi masa nasiha ina da wannan haƙƙin a kan in ba za ka iya masa gaba da gaba ba ɗauki takarda ka rubuta in ba za ka iya samun ka gaba da gaba ba takardar kana san ba za ka je ba samu wani wanda yake da kusanci da rai yi ƙoƙarin za ka kai kanka jikinsa in san masa da saƙon kana zama ne ka sauke abin da ke kanka na haƙƙi ya ɗauka fadin nan bai ɗauka ba ka ta hakki amma in ka ci gaba da aibata shi da ta shi to kai abin da kai naka na ba daidai ba game da shi ina nan a cikin rakwatin naka da ina ba daidai ba nan a cikin rakwatin da abin da ke rakwatin ka za a kama ka da abin da ke rakwatin ka za a kama shi ka ga kai ba riba in ba ka ji daɗin ka kuma ba rakwatin ka a kuma ka yi masa addu'a yi masa nasiha ta kasalan da ya dace ya ce a same shi ya kuma zama kana tsine masa shi ma ya mutu baki da tsinuwa gowar suke tsine masa yawa ya gari kamar da manzo yake cewa mafiya alkhairin shugabannin waɗanda suke musu addu'a kwarai suke muku addu'a kwarai mafiya sharrin shugabannin waɗanda kuke tsine wa suke tsine musu kaga sai ka rayu a ƙarƙashin shugaba idan ne shi ba kuma na tsine Allah ya siya to da su shugaban ko ba daidai ko da ba daidai shi ba to da haka ta kamace shi da addu'a da neman ya gyaru to bari kuma wannan adalci da duniya babu shi to da haka sai ka bari da cewa kai ma in ka tsaya akan adalci in wani ya zage ka ya haƙuri kamar da manzon Allah ya haƙuri wannan sunna ce da Allah ba da manzanni da bayan Allah da kwari sai an Allah ka jaddada ita sannan wannan hadisi na sanar da mu fifi na haƙuri da yafiya akan ɗaukan fanka da gora wanda da ke maka gabanta da wasu ko kamar da Allah yake faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam wa a'rid an jahil wa amr bil urf wa bi kulli al aqwa wa amr ne bil urf wa a'rid an jahil haka shi ka gudu yawa ka kau da kai ka yafiya ga wawan in ka biye musu ba za ka aiki da ke ba kana taɓa su ne su ai ai wannan wannan tattafa mutane ai kaza ai wannan shugaban ƙasan bai ai kaza ai wannan hakimu ai wannan mai unguwa to sai ka zama to aikin da yake gaban ka baka tsaya kai ba shi kuma irin waɗannan wawaye su ɗauke maka hankali ga abin da ya fi muhimmanci su ko ba iya magance al'amuran da ka da jarraba sai an gwada ka dama da shi saboda haka idan har maslahan lafiya da kauda kai ita ta farin jayin to kai haƙuri ka yafi shi da abin sai in maslahar ɗaukan matakin tarin jayi kai hakuri yayi kai hakuri yayi kai haƙuri, abin da haka kullum ƙara kamari yake da kadan to abubuwan kai don wasu masu su shiga yi to a cikin ne shugaban da kike so da kaiwa kusa da iya bane ina da dama da zai kuma ya dakin yana iya yi a ji a cikin amma ne ya ce shekarun jayi ɗaukar fansa ko kuma na daftarwar koran wasu wasiƙa da fara an fahimta ku to in salam abu ta ta kama sai a yi. in ko maslahar haƙuri shi ya tafiya kamar da a wata ɗin sai ba zuwa ce bai haƙuri ba sai a zuwa su ai ga na nage din nan masu tsinke ne ke yana hukunta yarowa da hukunci ya shi. yarowa da hukunci ya cira hannu ko da hukunci ya baka samar Duk kuma wannan abin ya dawo sabuwar matsala a cikin tafiyar ka ban da matsalar waje ba ta gishin gida sabuwa ta sa wanda shi ne abin kallon ɗaya ne irin wannan wannan shi ne abin da ya shafi karatun mu ne abin da muka da Allah ba mu ladansa wanda aka fitar da kuskure ko kuskuren harshe Allah ya ce